radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل rediyo voh hausa ka kamu a cikin shirin sa na yammacin yau talata muhammad amin ibrahim kiyawa ke muku sallama kuma zai kasance da ku a cikin shirin ga kuma irin abubuwan da zamu gabatar muku da farko dai kamar da muka saba za kawo muku cikakkun labaran duniya tare da tahir amin bayan nan sai mu kawo muku shirin na afirka a yau wanda mustapha adam zai gabatar daga shi kuwa sai shirin na muryoyin masu saurare bayan sa sai shirin na kisoshin rayuwa daga nan sai shirin lafiya sai da kula wanda Hassan Barka zai gabatar da ƙarshe kuwa sai mu rufe shirin namu da shirin na duniyar mu a yau. Da fatan masu ya su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin a makafin nan bar mu saurari shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau talata 23 ga watan nuwamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan rabi'u thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 47 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan nuwamban shekara ta 1974 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya samar da wasu ƙudurori waɗanda suka buƙaci kafa ƙasar palestino mai cikakken incin kanta wannan kuwa ya biyo bayan taron ƙungiyar ƙasashen larabawa wanda ta gudanar ne a shekarar ta 1973 inda taron ya amince da kungiyar kwatar 'yancin kan falasɗinawa ta plo ta zama kungiya ɗaya tilo mai wakiltar al'ummar falasɗinu baki ɗaya bayan haka ne majalisar ɗinkin duniya ta amince da kungiyar ta zama wakili mai sanya ido a babban zauren majalisar ɗinkin duniya ko mai wakiltar al'ummar falasɗinu har ila yau majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci plo da ta bi hanyoyi da suka dace domin mayar da falasɗinawa da suke waje suna gudun hijira zuwa ƙasarsu amma kasanto cewa isra'ila tana samun goyon baya ne kai tsaye daga amurka da kuma manyan kasashen turai irin su faransa jamus da sauransu wannan ya sanya kungiyar ta plo ba ta iya taɓa komai ba wajen mayar da falastinu ƙasa mai cin gishin kanta da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 84 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan nuwamban shekara ta 1937 jagadish chandra bose shahararren masanin ilimin kimiyya ɗan ƙasar bangladesh ya rasu an haife shi a ranar talatin ga watan nuwamban shekara ta da da hamsin takwas, a kusa da birnin daka da ke ƙasar bangladesh a halin yanzu ya rubuce rubuce masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilmomin kimiyya amma babban abin da ya fi shahara da shi a duniya shine kirkiro rediyo da microphone da ya yi jagadish chandra bose ya rasu a ranar 23 ga watan nuwamban shekara ta alif da 37 a garin grindy na kasar India yana da shekaru 78 a duniya.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. tare turai ta ƙara wa iran takunkuma tattalin arziki maimakon a tallafa mata a lokacin da 'yan gudun hijira suke kwarara zuwa kasar daga kasar afghanistan a venezuela kuma jam'iyya mai mulkin kasar ta lashe zabukan da aka gudanar a ranar lahadi sai kuma kasar habasha inda za ku ji cewa firaministan kasar abi ahmad ya ce a shirye yake jagoranci sojojin kasar don tunkaran 'yan tawayen tigray yanzu kuma ga cikakkun labaran wani dan majalisar dokokin kasashen turai mai suna mike wallace ya bayyana cewa kasashen turai sun kara dora kasar iran takunkuman tattalin arziki a daidai lokacin da wasu sabbin 'yan gudun hijira daga kasar afghanistan suke shiga kasar ba kamar tukaranta na kasar turkiya wacce ta samu biliyoyin dalar amurka don kula da 'yan gudun hijiran afghanistan ba tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto wales yana faɗar haka shafinsa na twitter a yau talata ya kuma kara da cewa halin yanzu jamhuriyar musulunci ta iran tana dauke da bakoncin 'yan afghanistan kimanin miliyan uku da dubu shida labarin ya kara da cewa bayan ficewar sojojin amurka daga kasar afghanistan da kuma dawowan taliban kan madafun ikon kasar afghanistan wasu ƙarin 'yan gudun hijira daga kasar afghanistan sun shigo kasar iran amma maimakon kasashen turai su taimakawa kasar a hannun halin na ɗan adamtaka da take nunawa amma sai ta ƙara a ƙasar takunkuman tattalin arziki ƙasar amurka dai ta mamaye afghanistan ne shekaru 20 da suka gabata a ciki wannan lokacin an kashe mutane akalla 929 sannan bayan da ta fice daga ƙasar a cikin wata augustan da ya gabata kuma ta ɗora wa ƙasar ta afghanistan takunkuman tattalin arziki wallace ya kammala da cewa kafin haka dai ofishin jakadancin majalisar ɗinkin duniya da ke nan ta iran ya ba da sanarwar cewa iran tana buƙatar taimakon ƙasashen duniya don kula da 'yan gudun hijira daga ƙasar afghanistan da suke kwarara zuwa ƙasar saboda tunkarar sanyin hunturu mai kisa amma martanin tarayyar turai ta nuna cewa babu ruwanta da mutanen ƙasar afghanistan jam'iyya mai mulkin kasar venezuela ta lashe zabukan larduna da kuma na magajinan gari da aka gudanar a ranar 21 ga watan nuwamba da muke ciki a dufaɗin ƙasar kamfanin dillancin labaran najeriya nan ya nakalto hukumar zaben kasar venezuela cne a takaice tana ba da sanarwar zaben a jiya ladi jim kaɗan bayan da aka kammala irga kashe 90.21 cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kada a zaben hukumar zaben ta kasar venezuela cne ta ƙara da cewa jam'iyyar united socialist party ta venezuela wato psuv a takaice ta lashe kujerun gwamnoni da magajunan gari a larduna 20 cikin larduna 23 uku da ake da su a ƙasar labarin ya kara da cewa mutane kimanin miliyan takwas ne suka fito don kada kuri'unsu a zaben wanda kuma shine kashi 41.8 cikin 100 na yawan mutanen da suka cancanci kada kuri'unsu a zaben babban jam'iyyar adawa ta kasar wato the democratic unity round table mud a takaice ta sami kujerun gwamna a larduna guda biyu na kasar sannan wannan shine zaben da jam'iyyun adawa suka shiga ciki a karo na farko a baya-bayan nan tare turai da wasu hukumomi na ciki da wajen kasar da sun sanya ido don ganin yadda zaben ya kasance Firaministan ƙasar Habasha Abi Ahmad ya sha alwashin jagorantar sojojin ƙasar a fagen fama wajen yakar 'yan tawaye wa'anda suke barazana ga zaman lafiya a ƙasar a yau talata. Shafin yanar gizo na labarai Africa News ya nakalto Ahmad yana wannan maganar ce a daidai lokacin da labarai ke cewa mayakan tigre sun tunkari birnin addis ababa babban birnin kasar ahmed ya kara da cewa wannan shine lokaci da ake bukatar shugabancin kasar tare da shahada akan wannan tafarkin dubban mutane ne dai suka rasa rayukansu a yaƙi tsakanin sojojin kasar habasha da kuma 'yan tawayen tigray wa'anda suke mamaye da harkokin shugabancin kasar kafin abe ahmad ya kakkaɓe hannayensu daga yin babakere da madafun ikon kasar a shekara ta 2018 ahmad dai tsohon soja ne kuma ɗan shekara 45 a duniya sannan ya sha alwashin haɗuwa da 'yan tawayen wa'anda suke son ganin bayansa a fagen daga masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kafafen yada labarai daga gabacin kasar syria sun bayyana cewa rokoki akalla hudu ne suka fada kan sansanin sojojin amurka mafi girma a yankin a safiyar yau talata kamfanin dillacin labaran sputnik na kasar rasha ya nakalto wata majiya a yankin na cewa rokokin sun fada kan sansanin sojojin amurka na harabul j wanda yake cikin lardin hasaka amma babu wanda ya san daga inda rokokin suka taso labarin ya kara da cewa bayan faduwar rokokin an ji kararsu sosai a yankuna da suke cikin kasar syria da kuma wasu a cikin kasar iraki har ila yau jiragen yakin amurka sun yi ta shawagi a kan yankin bayan hare-haren sansanin sojojin amurka na harabul shi shine sansanin sojojin amurka mafi girma a kasar syria kuma amurka tana amfani da sansanin don satar danyen man fetur daga yankin zuwa kasashen waje ta kasar iraki amurka ta kafa sansanin sojojin ne a shekara ta 2015 da nufin taimakawa kungiyoyin 'yan ta'adda na kasar syria don su kifar da gwamnatin shugaba bashar al kuma nan ne cibiyar sojojin ƙawance na yakar ƙungiyar daesh kamar yadda suke riyawa da ƙarshe majiyar majalisar ɗinkin duniya a gabashin ƙasar demokuraɗiyar congo ta bayyana cewa wasu 'yan bindiga sun kai hare-hare kan 'yan gudun hijira na garin drodro inda suka tarwatsa dubban 'yan gudun hijira wanda suke samun mafaka a sansanin sannan suka kashe akalla mutane 30 daga cikinsu kamfanin dillancin labaran afp na kasar faransa ya ba da rahoto a jiya litinin kan cewa 'yan bindiga daga kungiyar cooperative for the development of congo ko codeco a takaice sun kai hare-hare kan fararen hula a lardin ituri a kuma kan sansanin 'yan gudun hijira da ke drodro inda suka tarwatsa sansanin suka kuma kashe wasu mutane wani mai magana da yawun sojoji a yankin na ituri mai suna joel ngogo ya ce mayakan na kodeko sun kashe yara tara a harin da suka kai wa sansanin 'yan gudun hijiran ngogo ya kara da cewa manufar 'yan ta'addan ita ce tarwatsa sansanin 'yan gudun hijiran sannan sun kona tentuna na 'yan gudun hijiran da dama masu sauraro karshen labaran duniyan kenan. Tahir Amin a gaishe ka da karantun labaran duniya yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato shirin Afirka a yau tare da Mustapha Adam. Afirka a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin kwata fitowar ta shirin Afirka a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta afirka to a yau za mu yi wani dubin ne akan sabbin sauye-sauyen da aka samu a fagen siyasar ƙasar sudan da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ranar litinin da ta gabata saukakken firaministan ƙasar sudan abdallah hamduk. sake komawa kan mukamin nashi jim kaɗan bayan bayar da shi akan mukamin nashi wanda sakamako ne na yarjejeniya a tsakaninsa da sojoji masu mulki ya bayyana cewa aikin da yake gabansa shine kafa gwamnati mai 'yanci kusan wata ɗaya kenan dai da sojoji da suke mulki a ƙasa ta sudan suka dakatar da abdallah hamduk daga cikin gwamnati ta hanyar kama shi da yi masa ɗaurin talala a cikin gidansa tun da fari dai saɓani ya kunno kai ne a tsakanin ɓangarorin sojan ƙasa da kuma fararen hula da suke tafiyar da gwamnatin ƙasar jim kaɗan bayan sanar da wani yunkurin juyin mulki wanda bai kai ga yin nasara ba da sojoji suka ce sun dakile shi a cikin watan satumba na wannan shekara ta 2021 gwamnatin kasar ta zargi gyauran mabiya hambararriyar gwamnatin umar albashir da kitsa wancan yunkurin jun mulkin tare da kame jami'an soja da suka kai 40 ɓangaren sojan ƙasar ta sudan ya buƙaci da a yi sauye-sauye da suka hada da soya majalisar ministoci lamarin da firaminista hamdu ka yake amincewa da shi da hakan ya buɗe kafa ta saɓani tsakaninsa da sojojin abin da ya biyo baya shine kasuwar mutanen ƙasar gida biyu tsakanin masu goyon bayan ɓangaren soja da ko masu goyon bayan farar hula a cikin watan oktoba masu goyon bayan soja sun yi zanga-zanga suna yin kira ga sojojin da su kafa gwamnatinsu su kaɗai nesa da duk wani farar hula domin tabbatar da tsaro a ƙasar kamar yadda suka bayyana. su kuwa masu goyon bayan mulkin farar hula da su ne mafi rinjaye sun gudanar da nasu gangamin da zaman dirshin a wurare masu muhimmanci a cikin babban birnin kasar khartoum suna son ganin sojoji sun tsama hannuwansu kacokau daga cikin siyasa su koma bariki domin zaman kare ƙasa daga barazana ta waje abin da ya biyo baya dai shine sojojin kasar a ƙarƙashin jagorancin janar abdulfattah al-burhan sun ji zugar da masu zanga-zanga na farko suka yi musu suka ɗauki matakan ƙwace mulki a ranar 25 ga watan oktoba an waye gari da jin waƙe-waƙe da kuma kaɗe-kaɗe na kishin ƙasa a cikin kafafen watsa labaru bayan da aka dakatar da duk wasu shirye-shirye da aka saba watsawa na yau da kullum an kuma ga motocin sojoji suna kai da komowa a cikin babban birnin kasar sannan kuma suka sanar da killace gidajen manyan jami'an kasar su biyar da kuma kama su daga cikin waɗanda aka kama ɗin har da shi hamduk da aka yi wa ɗaurin talala to yanzu bayan da aka sake cin barjejeniya a tsakanin bangarorin biyu na soja da kofar hula kuma tabbas saboda matsin lamba daga kasashen waje an shiga wani sabon shafi a fagen siyasar kasar a wannan tsakanin na juyin mulki da sojoji suka sake yi zuwa yanzu akalla mutane 41 ne suka kwanta dama saboda buɗe musu wuta da jami'an tsaron ƙasar suka harkayi majiyar asibiti a ƙasar sudan ce ta tabbatar da wannan adadin na masu zanga-zangar da jami'an tsaron ƙasar suka yi wa kisa wani daga cikin masu fafutuka a ƙasar ta sudan mai suna umar sayid ya bayyana kafin watsa labaru cewa a ƙarshe dai hamduk ya rattaba hannu akan yarjejeniya sai dai duk da haka ba inda za shi domin zai ci ƙasa a hannun masu zanga-zanga kamar yadda umar said ya bayyana tutun ranar farko da rahotanni suka nuna cewa ana shirin sake kulla wata sabuwar jejeniya a tsakanin wato gwamnatin soja wacce janar abulfatta burhan ke jagoranta da kuma faran hula da suke ciki al'ummar kasar da suke kan titi suna zanga-zanga da zaman dirshan su nuna cewa ba su yarda ba abin da suke son gani ya faru shine ficewar soja daga fagen siyasa baki daya bugu da ƙari wasu ministoci sha hudu da suke a cikin gwamnatin ta hamduk sun kaddamar da takardun sauka daga aikin nasu wata maja mai kusanci da gwamnatin ƙasa ta ce sauka daga aiki da ministocin suka yi yana da alaƙa ne da ƙoƙarin bayar da dama ga hamduk domin ya shigar da duk wasu sauye-sauye da yake sanyi yayin da wasu suke ganin cewa saukar ministocin yana da alaƙa da jijiyar da aka kulla tsakanin firaministan da kuma shugabannin sojan ƙasar waɗanda tun da fari suka buƙaci hakan kafin su kai ga kama da kulle hamduk sai dai a cikin ministocin da suka yi murabus da akwai waɗanda suka nuna ƙin amincewarsu da yarjejeniyar don haka ba su yarda a sake kafa wata sabuwar gwamnati da su ba. shafin a al'adu ta ƙasar sudan na intanet ya wallafa wani bayani da ke cewa sake komawar hamduk cikin gwamnati daidai yake da hadarta juyin mulkin da sojojin kasar suka yi wani daga cikin tsoffin ministoci ya shaida wa wata kafar watsa labaru cewa ministocin da suka fito daga kungiyar nan ta masu fafutuka da radi da suka taka rawa wajen kifar da gwamnatin umar hassan albashir za su yi taro nasu na kansu domin ganin cewa sun tattauna dalilin da ya sa aka kullar jejeniya tsakanin bangaren soja da kuma fararen hula ita dai wannan kungiya ta 'yanci da sauyi mai suna uwal hurriya wata gair tun da fari ba ta amince da ganin cewa sojoji ma suna ci gaba da zama a cikin fagen siyasar wannan ƙasa ba to a can fagen ƙasa da ƙasa kuwa amurka ta bayyana gamsuwarta da tare kuma da yin kira da ɗauke dokar ta ɓaci da aka kafa ƙasar hakanan kuma a saki dukkanin fursunonin siyasa da ake tsare da su a can majalisar ɗinkin duniya kuwa ƙasar birtaniya wata ke da dawamammiyar kujera a kwamitin tsaro ta fitar da wani bayani wanda ta bayyana yin maraba da jijiyar ta ƙasar sudan yayin da birtaniyan ta gabatarwa da kwamitin tsaro bayani akan murna da abin da ya faru a cikin wannan ƙasa bayanin ya ci gaba da cewa jojiniyar wani mataki ne mai muhimmanci a kan hanyar warware matsalar da tsarin mulkin ƙasar ta sudan yake fuskanta a ƙarshe dai al'umma ƙasar ta sudan ba ƙasashen waje ba ba kuma jinoyi tsakanin ɓangarori daban-daban na 'yan siyasa da soja a cikin ƙasar ba su ne waɗanda za su ayyana makomar gwamnati ta hanyar amincewa ko kuma yin watsi da yarjejeniyar musamman ma dai ganin yadda samarin ƙasar suka ji cewa sun yi nasara a lokacin da suka kifar da gwamnatin umar hassan albashir sannan kuma suna da bakin faɗa da tsayin daka wajen fuskantar sojojin da suke mulki a ƙasar wanda kuma hakan ya ba su ƙarfin guwa cewa za su gaba da fafatuka har sai manufar da suka sanya a gaba ta tabbata to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokacin da shirin mu yake da shi amma kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu ɗauki da wani jigon kafin lokacin ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. yanzu gaban hana ku da Hassan Barka don gabatar da shirin nan na muryoyin masu saurare. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa biyo hashi daga nan Tehran da ya saba baku ku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya kamar ga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa gidan rediyo BOH ta Iraq. Zana na ku Siraju Abdullahi daga nan ga kasar Gambia. To yau zan ba da tsokaci na kwance zan yi tsokaci na a kai da tsaro da kuma yadda ake taima yan umu kisa gilla. Mafi akasari musamman dai Najeriya amma ita ma Nijar tana so ta yi ƙaurin suna fice da haka wannan abu ba za mu ce laihin manya ba ne ba za mu ce laihin wani ba ne eh waɗanda dai suke irin wannan ta'asa allah ta baraka wa ta'ala ya tuni asirin su kuma in masu shirewa ne allah shiryar da su sashen hausa na radio voh hausa ta hiran kuna tare da alkasum daga nan agadas jamhuriyar nijar yau a yau za da ra'ayi ra'ayina saman wannan eh sojawa na kasashen turawa wanda suke a zamane a cikin yankunan mu ba tare da eh, sha'awar talakawa ba ko kuma mafi yawa talakawa ba su aminta da wannan sojawa ba saboda mu mun san da cewa a wannan yaƙi da ake yi tare da 'yan eh, ta'adda babu wata ɗan ta'adda wanda wuce kasashen turawa ko kuma ƙasar faransa a yadda za a diba a gani yadda makamman suke yawo da yadda 'yan ta'addan suke samun makamai cikin sauki ba yiwuwa a ce wannan makamai suna samun cikin sauki ba tare da ɗarmin gindin mahukumomi na ƙasashe na duniya daban-daban kamar ƙasa faransa da ƙasashenmu wa'ansu shugabannin azzalumai ne ba mutanen kirki ba ne sai ka gani suna aiki da abin da ƙasashen turawa suke bukata ko kuma ƙasar faransa mu wanga soja da suke cikin yankunan mu ba ma son su yi ba ma son su gobe a ba sojawan mu na ƙasashen mu sun isa su kare mu cikin Allah kare mu Allah taimake su su sun isa su kare ƙasashen mu cikin wanga fitar tana da yake ciki a cikin tarihi fa ba wa ƙasa wani sojin wata kasa a ce shi za ya ma maganin ta'addanci cikin ƙasar ka sai dai ya kama ma amma mafi yawan yakin kai da sojojin ƙasashen su kamata su yi mafi shayin yakin kuma kamar yadda ƙasar mali ce ta yi kenan burkina faso ba mu ga laifinsu ba dan sun mero eh, sojawan ƙasar faransa cikin eh, ƙasar su ku biyo kuna tare da alkasum daga nan agadas tashi lafiya. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh gidan rediyo boh hausa mai magana sahabi ba ila likita da kwarnak a jihar maradi a jamhuriyar Niger. eh a wannan kalar zamu yi tsokaci ne kuma da jinjina da ban girma ga kasashenmu na afirka wanda suka fara tashi tsaye don neman yancin su bari ma abin abin a yaba ba sai. da mu ma kasashenmu na jamhuriyar nijar da sauransu za su tashi tsaye tsayen daka su kai cewa lalle lalle wannan turan mulkin mallakan sun bar mu na kasashenmu da ina ga hakan da ya haifa mana da ido ganin cewa ita wannan jarabar big frosting ita kullum ba ta neman kowace ƙasa da ta yi mulkin mallaka ta saki mutanen ta saki kowa ta saka mutane mara su yi abu da suka dama amma ban da ƙasashen da france ta yi rinu ta wannan france ba ta ƙaunar kowa da ba ita ma lallai ni ina jinjina musu sosai na fatan kuma allah ubangiji mu ma ya ba mu ƙwarin gwiwa da kuma tunanin yin nasara akan wannan baka ƙasar ta faransa domin samun yancin kanmu na dindindin har abada fatan za a huta lahiya mai magana su haibawa ila duk da daga farnaka jihar Mara jamhuriyar jamhuriyar Assalamu alaikum. To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na jagoran shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Sai kuma shirin kisoshin rayuwa tare da Zainab Bashir. Isoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wani littafi mai suna 'ya'yanmu amanar mu wanda Nabila Rabi Zango ta rubuta. To kamar duka sani yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya jiya. Dadi ya ce to me kake jira A ya kamata a ce yanzu Mubina tana gidan mijinta. Mubina ta ce ni dai ba zan yi aure na bar yaya ba. Dariya suka sa momi ta ce ai shikenan Allah ya nuna mana ranar da za ku yi auren. hannun Jamil ta kama tana faɗin mu je momi dadi sai da safen ku karami ya ce mu ma da ba a ce mana ba har sai da safen ku murmushi ta ce sorry karami sai da safe ya ce sis bye dadi ya ce Allah ya kai mu dan na san sai wajen 11 za ku fito kwanciya tun da kallo ba zai bari ki kwanta da wuri ba momi ta ce in dai na ce sai ta kai karfe sha biyu ita da doctor suna kallo dariya suka yi suka shige ɗakin Jamil da ƙyar Jamil ya shawo kan Mubina ta yarda suka fara kallon fim ɗin da ya zo da su. Saman gado ya haye yana faɗin baby na zan ba za ki iya kallon fim ɗin ba, zo ki bacci idan na gama zan tashe ki mu kalli wancan. Mubina ta ce ai na san Nigerian film ba su da kunya, kuma wallahi ni ma sai na kalla. Jamilu ya ce zo nan idan na ga za yi wani abu sai na rufe maki ido. Za ta yi magana fim ɗin ya fara, jawo ta yayi ta faɗo kan shi suka sa dariya. Tun daga fara fim ɗin kunya ta rufe Jamil, hannu ya ya kulle ma na ido yana murmushi. Mubina ta ce Allah sai na kalla, wa yake ka kunna shi? Jamil ya ce baby ki nake ji. Ta ce ni ba na jin taka, kawai ka buɗe mani fuska. kwanciya yayi ya sakar mata fuska ya ce to ni a haka zan kalla haka suka ci gaba da kallon fim ɗin gaba ɗaya jikinsu sai da yayi sanyi Jamila ce baby ya na jikin shiru murmushi ta ta ce bacci nake ji haka ya ci gaba da kallon shi hasken da ya shigo cikin ɗakin ne ya tashi mubina duka ya kai mata suka sa dariya tashi yayi yana faɗin kin sa mu makara kallon shi ta yi ta ce wai ya aka yi cikin kwana biyun nan nake kwana a ɗakin ka da momi suka ci karo a falo za ta shiga ɗakin dad momi ta ce sarkin naci yanzu haka ke ce kika tashe shi sosa kai mu ta yi ta ce ai yau babu aiki shi yasa na je na duba ko yayi sallar asuba momi ta ce leƙa ki duba idan ƙarami ya yi sallah mubina ta ce to momi tana shiga ɗakin dadi ita ma tayi saurin shigewa ɗakin ta tunda Jamil ya gama sallah ya kasa tashi daga inda yayi sallah tunanin abubuwan da suka faru jiya tsakanin shi da Mubina kawai yake yi murmushi ya ya shafi shi tagumi yayi a shi yace kanwata ce fa hannu ya sa ya dafe goshinsa wayar shi ce tayi ƙara yana dubawa ga Yasir ne yana ɗauka Jamil yace shegen kaya dariya Yasir yayi yace mene kuma Jamil yace tunda ka sa ni wankan asuba ai dole zaka faɗi haka dariya Yasir yayi sa yana faɗin haba abokina hada kai ma na san ka fa kai ɗin jarumi ne Jamila ya ce irin wannan fim ai jiya baka ga rigimar da muka yi da baby ba Yazid ya ce kar ka faɗa mani tare kuka kalla Jamilu ya sosa kai ya ce ka san halin baby ai dama ta yi bacci da wuri Yasir ya ce to ɗakin ta ka maida ta Jamilu ya ce ban sani ba kai ka cika tambaya da Yasir ya sa ya ce kai dai ka faɗa min gaskiya Jamilu ya ce ko ma dai menene ba ruwanka ina Ilham ɗaura fuska ya yayi ɗaura fuska Yasir yayi zaka yi da Ilham kuma ya ce laifi ne dan na tambaye ta Yasir ce Ilham ai ta daɗe da haƙuri da kai har ta samu wani ce ba na son haka ka san a jiya ji ina matuƙar son na fara soyayya babu wadda ta faɗo min a rai sai Ilham na san tana so na ta iya ɗebe mani kewa Yasir ce idan za ka iya shawo mana kan mu biyu na nima zan shawo ma kanta ya ce ka san halin bebe idan har ta ce ba ta son abu to ta. zata canza ra'ayi ba kawai ka share Yasir yace shikenan kaima ka samo wata Jamila yace shikenan dama taimakon ta zanyi naga tana matuƙar sona ne amma ka samo mini wata mana murmushi Yasir yace abokina zaka sa kanka cikin damuwa ka ganni nan tunda na rasa mubina na haƙura da soyayya gara na shiga ɗaki na kunna fim ɗina na kalla na rage ma kaina zafi kawai abokina ka share ka cigaba da jin daɗin ka murmushi Jamilu yayi yace shikenan anjima zan zo gidanku dan jiya na kalli biyu na san kafin dare zan gama to jama'a duka duka muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai idan Allah kan gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya a madadin rediyon VOH Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. To da yake Hassan Barka Beni sabon sake haɗa ku da shi a cikin shirin lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin Radio Hausa BOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan cutar kansa ko kuma daji. Da fatan kuma masu saurare za su kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu. To Marilla kamar da watakila a wasu ku suka ji da farko shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne na muka mai da hankali kan cutar kansa. A makon jiya dai idan za a iya tunawa mun tattauna wannan batun tare da Dr. Haru daga jamhuriyar Nijar. To a yau za mu je tarayyar Najeriya inda kuma kan wannan batun za mu tattauna da Dr. Bukar Garema. Ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya inda ya fara yi mana shimfiɗa kan ainihin abin da ake nufi da shi ciwon na kansa a likitance. Cutar kansa kamar dajin da ake faɗa a hausance wato yanayin cuta ne da shi sinadari sel da ake kira sel da ya yi ke haɗuwa ya zama abubuwa su gina mutum dan adam sai su su bijire su fara girma ko su fara a yaduwa ya wuce misali sai ya zama kamar babu regulation saboda kowane kwayar halitta da ake wa mutum akwai iya lokacin da yake girma akwai iya lokacin da yake a yayyafa don an ce ya zama kansa ko ya zama wani jeji to kenan wa'annan halittan na wannan wajen wato yana girma ya bijire ma control wato ya girma yadda ya wuce misali har ya zama cuta kuma ya zama wani abu to shine yake zama kansa kenan To kamar eh, likita akwai wani abu takamaimai haka da yake janyo ita wannan cutar ga ɗan adam? Eh akwai abubuwa da suke cewa ba wai shi a ce ga abin da yake janyo kansa ba. Akwai abubuwan da za a ce to kansa na waje kaza akwai wanda aka ce idan suna da yanayi irin wannan irin wannan sun fi kamuwa da shi amma ba a ce ga abin da in kai zai jawo kansa direct ba a ce ga kamar a ce sauro ya ce ka kamu da malaria a shi kansa ba haka ba ne. akwai halittar mutum da za a ce to an halicce ka da irin wannan jin to kana da chance da za ka iya kamuwa da kansa kaza ko kuma a ce shi kenan idan kana wani yanayi na environment kenan canji na yau da kullum in kana yin wannan za a ce to wasu wannan sun fi kamuwa da ciwo kaza ka fahimta wajen halitta kenan yawa eh, to doctor eh, kamar akwai bayanan da ke cewa kamar cin jan nama hakan ga yana haddasa ita wannan cutar ta kansa kamar ya ni wannan batun yake Eto eh gaskiya cin jan nama ba a ce zai kawo kansa ba kuma ba a gane wani kansa cin nama yake jawowa ba a cin nama shi mai yawa shi ne yake kara wani abu ne kamar a ce uric acid masu cin jan nama suna kamuwa da wani ciwo kamar gout kamar za a ce arthritis na gout to amma ba alakanta yanzu a ce cin nama da yawa ya kawo wannan ba sai yana kara abin da masu cin nama jiya, da maiko yakan kawo abin da ake kira da lipidemia maikon jiki ya karu maikon jiki ya karu kuma hanyar jini sai da dinga ɗan toshewa a sai sun samu atherosclerosis amma cin nama ba shi da alaƙa da ake cin nama kawai shi kawai ainihinsa da kansa da yake jawa ko kuma da abin da yake sa ya jawo a jeji don cin nama kawai. Masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. yawa eh, to doktor kamar idan muka koma baya a cikin bayanin da kai kan irin kansa kansa da addakwai kamar wani iri ne yanzu haka ya fi addabar al'umma haka a gaskiya a kansa da ya a al'umma ne sai mu dauki kamar a afirka red a kansa da ya fi al'umma a jabar al'umma shi ne sai mu dauki mu kasa mata da maza in ka dauki namiji gaskiya wanda muka fi ganin shi ne wanda ake kira prostate prostate wani wani wani wani wani abinan na'ura ne kamar a wajen da na maza maza ne kawai suke da shi to wannan yakan kumbura sai zai zama kansa na kiran shi process kansa to sai kuma a maza masu shan taba yanzu muna gani suna zuwa da shi sai kuma kansa na hanyar na hanji kuma gaskiya suna yawa ana kiran shi colonic cancer to su suna yawa a maza guda uku nan a huhu a abinan ya kansa jejin hanji da kuma na prostate da a maza kenan sai kuma in sun koma wajen mata a gaskiya kansan mama nono kenan da kuma bakin ma'aifa shi suka fi yawa a yanzu To, eh, doktor kamar akwai batu wanda ya shafi ake cewa kamar akwai cutar daji in ta gado haka, ita kuma ya batunta ne yake? Eko, eh ai kamar ne na yi bayani cutar daji kamar kamar na gado din shi ne ana haifan mutane a sai su gaji jin kamar halitta. To, abin da yake faruwa kamar ciwon nono shi kan zo da wannan. Sai na nake ana kiran shi wani braka jin. da wa'annan yanzu su turawa ma aka aike ku aka duba ku a naku zuriyan suna da shi birata ɗin nan to sai da zama sai a ce ke kuna da kashi arba'in ko kashi hamsin da za ku iya kamuwa da ciwon nono to wani kuma tun lokacin nan suka gano cewa su akwai wannan halitta din a su sai ka je kamar tura suke yanzu sai su zama a cire nonon ma gaba ɗaya tun kafin ma a ce ma ya fara nuna halitta ko akwai akwai akwai jeji da yawa sukan zo da ce yana yawo a cikin halitta to amma ba kowanne ba da an ce ya zo a halitta kuma dole sai ka kama ba kaman ana aikuwan mutum bane a ce an aike shi da shi kamar a ce ciwon ciwon sickle cell ka wannan kun muddin ka kamu da wannan abin nan mahaifa da suna da shi za su baka a yi da shi to shi kansa sai ya hada da wannan halittar kuma ya hada da environmental factor kamar yanayin yau da gobe na abin da muke ciki abubuwan da muke ci da abubuwan da muke yi To daga karshe dokta kamar iya batun warkar da cutar daji yake haka ana samun magani a wajen warkar da wannan cutar. Yau an tun ciwon nan sun kashi a sun sun rabu kashi uku ko hudu akwai waɗanda tun kafin a cire ya kawo da kai akwai ana ana kiran shi screening sai a duba kamar ba da misali a wannan kamar prostate cancer sai akwai sinadarin da za a duba a jini sai a ce to ba wanda suke da ya kai wannan yawan da jinin su da yiwuwa suna da wannan sun kusan kamuwa da wannan ciwon to ka ga sai a yi da wuri a cire wannan abu ya harbi da shi kenan da na kasa akwai wanda kuma harkar ɗin ya zo an gan shi yana da maganin da za a ba muddin an ba da magani akwai kamar mata suna samun a wanda ta ke oblastic disease ya ci samu kawai ciki ne kan ba ciki ne a jiki ke mai girma shi ke da fitar da wani abu kamar kwayan ah, a cikin da za a fitar da shi a da ana cin wannan an bar shi da kan yi da shi ma kansa ne amma an ga gane shi da wuri in an ba da mara to shi ke da shi kuma wuri in an ba da baji in an yi sa'a shi ke ya buje yanzu kuma za a haɗa guda biyu a cire wajen da ɗaya da ake samu sanadin kuma a ba da magani kuma a yi abin da ake kira radiotherapy so abin ya kashi kashi da yawa akwai wanda za ka je kawai a cikin shi kenan da a yi screening a duba da an gano kana tsintsani da kada ka ga komai ba ya ce a'a kana da alamun kaza kaza ba ka kaza shi ke nan wannan yana ko kuma ka fara samun alamu din amma lokacin da ka samu samun alamu din haka ba da magani sai a samu da kanki gaba ɗaya ba ne ba ko yanzu kuma sai an zurfe an cire bin da wannan jirgin yake gaba ɗaya kuma hada da magani ina kuma ana haka yawanci ka zo asibiti a ce ko mun kwana jin wani alamu yawanci na ajiye ya yi ya yasu mutum ya yasu wanda abin da ake yi a ce a yi wa mutum palliative shi a bada amma kuma a da yana wahala. To masu sauraro kuma da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya akan lokacin da ya ba mu muka tattauna da shi duk da ɗumbin ayyukan da ke a gabansa. A nan kuma Hani Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin kicewa da ku bisalam a kasance cikin ƙoshin lafiya. Na ce a gaida likita bokan turai a maidaniya sosai. Zan gaida likitoci badan kudi suke ba ha, badan kudi suke ba ha, badan budai yabo ba ha, badan budai yabo. Kurin waka dai don su ceci rayu, ai sake wasu na ga Allah rabi. yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin na duniyar mu a yau da fatan za a ji daɗin shirin. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkanku kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya ta da bita a kansu da kuma bayyana mahangar masana akan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban shirin namu na yau da Allah dai zai dubi ne akan batun zaman sauraron shari'ar shugaban kungiyar nadal arabi da tahrir ahwaz wata kungiya ta 'yan adawa da tsarin jamhuriyar musulunci ta iran da ke yankin khuzistan na kasar iran wanda kuma aka kama shugaban wannan kungiyar wato habib farjalla ja'ab wanda ya gurfana a gaban kotu a cikin wannan mako tare da karanta masa tuhumomi dangane da jagorantar ayyukan ta'addanci a cikin kasar ta iran ta dangane da wannan zaman kotu na sauraron shari'ar habib farjalla ja'ab ne shirin namu zai tsokaci a yau da yardar allah da fatan masu za a biyo musu a hankali domin jin cikakken shirin ranar lahadi da ta gabata wato 21 ga wannan wata na nuwamba da muke ciki na shekara ta 2021 ne aka gudanar da zaman sauraron shari'ar habib farajalla ja'ab wanda aka fi sanin sa da habib asyud wanda kuma shine jagoran kungiyar nan ta nidarul arbi litahrirul awaz kungiyar da take dauke da makamai kuma take kaddamar da hare-hare a cikin kasar iran da sunan adawa da tsarin jamhuriyar musulunci ta iran a lokacin da aka gabatar da shi a gaban kotun da an karanta masa tuhumce-tuhumce waɗanda ake zarginsa da aikata laifuka a kansu daga cikin irin abubuwan da aka gabatar masa kuwa har da jagorancin ƙungiyar ta nidal arabi litahrir al-ahwaz wanda kasar iran ta sanya wannan kungiya a cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda kasantuwar kungiyar tana da hannu a har-haren ta'addanci da dama da ake kaiwa a cikin kasar iran waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane fararen hula da jami'an tsaro da kuma sauran jami'an gwamnati a sassa daban-daban na cikin ƙasar ta iran baya ga hukuma daga cikin tuhumce-tuhumcen akwai shiryawa da kuma aiwatar da hare-hare na ta'addanci wanda aka kai a garin khuzestan na ƙasar ta iran wanda ke cikin lardin ahwaz a kudancin ƙasar baya ga hukuma akwai zargin cewa ƙungiyar tana da hannu wajen lalata ƙaddarori na gwamnati da kuma na jama'a da dai sauran ayyuka na ta'addanci wanda ake zargin ƙungiyar da aikatawa waɗanda su ne abubuwan da aka ƙaddamar a matsayin tuhuma ga habib farajallah ja'ab ko kuma habib asiyud a zaman kotun na ranar lahadin da ta gabata to sai dai bayan haka alkalin kotun ya baiwa habib asiyu damar cewa zai iya ɗaukar lauyi waɗanda za su ba kariya dangane da tuhumce-tuhumcen da ake masa wanda kuma a halin yanzu haka habib asiyud yana da shirin ɗaukar lauyi waɗanda za su kare shi domin kare kansa dangane da zargin da ake masa na hannu wajen jagorantar ayyukan ta'addanci a cikin kasar ta iran ƙungiyar nadalar arabi li tahrir ahwaz dai rishi ne na wata ƙungiyar wadda take adawa da tsarin jamhuriyar musulunci ta ƙasar iran wadda ake kiranta da mukawamar wataniya lil ahwaz wadda aka fata a cikin shekara ta 2005 a lardin ahwaz da ke kudancin kasar ta iran wanda kuma tun daga lokacin ne kungiyar take amfani da manyan makamai da bama-bamai wajen kaddamar da hare-hare a cikin fadin kasar iran a ranar 22 ga watan satumban shekara ta 2018 ne dai kungiyar ta nidal arabi karkashin jagorancin habib asiyud ta kai wasu munanan hare-hare a lokacin da ake gudanar da wani faratin soji a birnin ahwaz kuma a lokacin mutane 24 ne da suka hada da sojoji da kuma fararen hula suka rasa rayukansu yadda kuma wasu mutane fiye da 60 suka samu munanan raunuka to sai dai wani abu wanda ya dauki hankali a lokacin shine yadda aka kaddamar da waɗannan hare-hare na ta'addanci a birnin na ahwaz 'yan kwanaki bayan barazanar da yariman saudiya mai jiran gado muhammad bin salman ya yi wa kasar ta iran sakamakon irin goyon baya da kuma dauki da take baiwa kasar syria wajen murkushe 'yan ta'adda a cikin kasar ta syria inda muhammad bin salman ya nuna ɓacin ransa dangane da matakin da kasar ta iran ta ɗauka wajen taimaka ma syria murkushe ayyukan ta'addanci a cikin kasar inda ya ce za su mayar da waɗannan ayyuka a cikin kasar ta iran wanda kuma 'yan kwanaki bayan wannan furci ne aka kai harin na birnin ahwaz wanda kuma kungiyar ta nadal al'arbi arbi li tahrir ahwaz ne take da alhakin kaddamar da wannan hari baya ga wannan hari na birnin ahwaz kungiyar ta nadal al'arbi ta kai wasu hare a lokuta daban-daban a kuma wurare daban-daban a cikin kasar iran wuraren da ta kaddamar da hare-haren da sun hada da wurare da ma'aikatu na gwamnati da kuma wurare waɗanda suka shafi jama'a kamar yadda kuma take gudanar da aika na leƙen asiri tare da haɗin gwiwa da ƙungiyoyin leƙen asiri da hukumomin tsaro na ƙasashen ƙetare baya ga hukuma ta yi aika na ɓanna da hare-hare da tarwatsa bututu na man fetur da kuma iskar gas a yankunan kudancin ƙasar iran kamar yadda kuma ake zargin ƙungiyar da aika na halasta kuɗaɗen haram a cikin ƙasar ta iran bayan da ta wawure makudan kuɗaɗe kai su kasashen ƙetare daga cikin ƙasar habib asiyud shugaban kungiyar ta nadalul arbeli tahrir al-ahwaz yana da takardun shaidar zama ɗan ƙasa na ƙasar sweden akan haka ne babban ofishinsa wanda yake gudanar da ayyukansa kuma yake tafiyar da kungiyar tasa ta nadal arbi yake a kasar ta sweden duk da cewa yana gudanar da harkokinsa a kasashe daban-daban na nahiyar turai da kuma amurka gami da kasar kanada a cikin ayyukan da yake gudanarwa sun hada da aiki tare da hukumomi na tsaro da kuma na leƙen asiri na kasashen turai da kuma na wasu daga cikin kasashen larabawa musamman ma kasashen larabawan yankin tekun fasha baya ga kuma yana gudanar da ayyuka daban-daban a tashoshin talabijin da kafofin sadarwa wanda kasashen turai suka bude masa a cikin kasashensu da sunan adawa da tsarin jamhuriyar musulunci ta kasar iran duk da cewa dai kasar iran din tana bayyana cewa abinda waɗannan kafofin sadarwa da gidan talabijin da yake amfani da su suna tunzura jama'a ne domin shiga ayyukan ta'addanci a cikin kasar da sunan adawa baya ga haka kuma kasar ta iran tana zargin kafofin yada labarai na kasashen turai wajen yada manufofin kungiyar ta nadal arabi a tsakanin iraniyawa da kuma karfafa gwiwarsu wajen shiga cikin wannan kungiya da kuma aiwatar da abubuwan da kungiyar take yi da sunan adawa baga kuma jami'an leƙen asirin ƙasar iran dai sun samu nasarar kame habib asir ne a wani aiki mai sarƙaƙƙiyar gaske a wajen ƙasar ta iran kuma suka dawo da shi a cikin ƙasar a shekara ta 2020 bayan da ya shiga hannu ya amsa cewa shi ne yake da alhakin dukkanin ayyukan ta'addanci da ake zargin ƙungiyarsa ta nadal arabi lita halil da aikatawa a cikin ƙasar ta iran bayan kame shi wasu daga cikin gwamnatocin kasashen turai da kuma na larabawa sun fito sun nuna bacin ransu matuka musamman ma dai gwamnatin kasar amurka da kuma gwamnatoci irin na su sweden da birtaniya da kuma faransa kamar yadda wasu daga cikin kasashen larabawa da suka hada da saudiya da kuma bahrain suka fitar da bayanai daban-daban na yantar da allah wadai da kame habiba asiyu da jami'an leƙen asirin kasar ta irin suka yi a wajen kasar da kuma dawo da shi cikin kasar a shekara ta 2020 kama shi ya baiwa jami'an leƙen asiri na kasar iran damar gano abubuwa da dama na sirri waɗanda suka shafi wannan ƙungiyar wanda kuma ta ƙarƙashin ƙasa da gudanar da wasu ayyukan na leƙen asiri jami'an leƙen asirin ta ƙasar iran sun samu nasara wajen karya lagon wannan ƙungiya wanda tun bayan kama habibu asiyud a yanzu ƙungiyar ba ta sake aiwatar da wani aiki na ta'addanci a cikin kasar iran ba bilhassali ma da dama daga cikin waɗanda suke da alaƙa da ƙungiyar a cikin kasar iran tun daga lokacin aka daina jin su masu bin diddigin lamura ta fuskokin tsaro da ma siyasa suna ganin cewa kame habib asiyud da jami'an leƙen asirin ƙasar ta iran suka yi wata babban nasara ce ta fuskacin ayyukan tsaro na cikin gida da kuma makomar lamuran tsaro na ƙasar ta iran a nan gaba wanda kuma wannan ba shine karan farko da za gudanar da irin wannan ayyuka masu sarkakiya ba domin kuwa ta hanyar irin waɗannan ayyuka masu sarkakiya sun kame wasu daga cikin waɗanda suke jagorantar wasu ƙungiyoyin da suke aiwatar da irin waɗannan ayyuka misalin hakan shine abdulmalik rigi wanda ya jagoranci ƙungiyar jundullah wadda ita ma ta aiwatar da irin waɗannan ayyuka na ta'addanci a yankunan zahidan na ƙasar iran wanda ya kashe ɗaruruwan fararen hula a yankin to jama'a masu saurari lokacin da muke da shirya riga ya riske mu dole anan zamu ji halin zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a wajen kwari kwanakin ko fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. to zan yi bankuna da ku gan lokacin da aka ɗiba mana kawo jiki sai a wani shirin za ku ji mu ɗauke da wasu a ɗan shirye amma kafin na amadin tahir amin da labaran duniya ni da na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi mu na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.